taron kammala aiki na tsawon shekaru goma da asusun gates da malinda suka gudanar a wasu jihohin arewa hukumar lafiya ta jihar gombe ta ce an samu raguwar mutuwar mata da yara a jihar da kimanin rabin adadin rashi biyar. taron bitan nasarori da kalubalen aikin tallafin da aka gabatar a abuja ya bayyana cewa a baya a jihar gombe kadai akan samu mutuwa biyar cikin haihuwa ɗari, inda a halin yanzu lamarin ya ragu zuwa takwas. darakta hukumar lafiya matakin farko ta jihar da ke tsakiyar arewa maso gabar muhammad kolo bajuga ya ce nasarar nasarar wayar da kai daga tsohuwar ɗabi'ar kin jinin zuwa asibiti ya taimaka ainihin wajen rage asarar rayukan mata da jariran. Mun samu ci gaba wajen zuwa asibiti. Misali irin awo wanda da yawanci wasu suna ganin in sun je awo an ba su magani sun sha ɗansu zai girma wajen aifo zai ba su matsala. Wasu kuwa suna ganin a aifo a gida ma suna ganin jarunta ne sai su aifo a gida su yi ta nishi su kaɗai wanda har ya kai ga mutane suna cewa wai ai in kin yi ciki kafan ki ɗaya yana lahira ɗaya yana duniya. Da bature da baki da bafulata ne da ba bahaushe da bateri da duk wani yare da ka sani duk abun ɗaya ne to ba dalili wani ya sauka lafiya wani ko ya zama masa matsala Bayan kammala wannan shirin babban sakataren hukumar Dr. Abdurrahman Shu'aibu ya ce an gudanar da aikin a gundumomi hamsin da 57 ko ba fuskanci kalubale mai tsanani ba. Wani sa'in kamar wayannan ma'aikatan kai training nan su za ta iya yiwuwa wani ya samu aiki a wani wuri ba za ka yi hana shi tafiya ba. So ya tafin kuma ya za ka samu wani ya kika gurbin nashi. So shi ma wannan kaga sai ka nema. So wayannan dai shine 'yan kanana da abubuwan da suke dan kalubalen da muka samu amma dai wannan biki haka mi a Gombe a state level kenan to shine kuma muka zo muka yi a nan national level kowa da kowa zai iya zuwa kasan development partners sun suna da yawa su ma za su zo su ga me muka yi a Gombe inda ake ma za mu yi ma mu je Washington din mu nuna duniya za mu yi to amma dai mun tsaya dai a Abuja tukunna saboda mu nuna mutane ga ci gaban da muka samu kuma in za a ƙara irin wayannan interventions a wani yana da muhimmanci sosai da lafiyar mu da 'ya'yanmu da yaranmu gaba gaba daya. Asusun Bill da Melinda daga miji da mata da ke cikin mafiya yawan kuɗi a duniya na ware miliyoyin dala duk shekara don tallafawa kasashe masu tasowa ga yaƙi da cutuka ciki da shan inna. Well, we were engaged to be married and after we'd taken our first trip to Africa, actually a vacation, we were walking on the beach and we committed at that point that we were going to give the vast majority of the resources from Microsoft back to society. Bayan mun yi alkawarin yin aure a lokacin hutu da muka tafi Afirka, muna tafiya bakin teku a nan ne muka ɗau alwashi za mu ba da tallafi mafi yawan yawan dukiyarmu da muka samu daga kamfanin manhajar Microsoft ga al'umma. In ji Melinda Gates a zantawa da gidan talabijin na CBS kan ayyukan asusun a kasashen duniya. Would be great to give lots of it to our children and so Bill Gates ma ya ba da tabbacin faruwar hakan da karawa da yadda suke kaunar taimakawa lafiya da yara. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.